Auta M.G. boy a Artwork sun koma tafiyar AA Zaura a jam'iyyar APC Nura M Inuwa ya ce ko unguwa za shi sai ya riƙe hannun matarsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanku da zuwa tashar AA Boka TV. Idan yau kuka zo tashar AA Boka, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. shahararren mawaƙin nan da kuma shahararren ɗan kwamadin nan wanda aka fi sani da auta mg boy da ala artwork wanda aka fi sani da ɗan madagwal sun fice daga jam'iyyar pdp sun koma jam'iyyar apc ala artwork ya shahara a tafiyar kwankwasiya wanda iya wuya aka ga ala artwork bai taɓa rawa ba a tafiyar kwankwasiya ala artwork duk kamfen ɗin da abba gida gida ya je kusan da shi ya ji ala'atok idan ba ku manta ba ya yi kwamadi kala-kala yana tasgaro yana shagube ga tsagin gwamna abdullahi umar ganduji ala'atok dai ya zakalkale sosai a tafiyar a kwankwasiya wanda kwatsam abin da ya ba da mamaki shine sai aka ga ala'atok din ba fada ba zagi ba duka ya daga hannun dan takarar gwamnan na jam'iyyar apc wanda aka fi sani da aa zaura jim kaɗan bacin ɗaga hannun aa zaura ke da wuya a la'atok ɗin bai haƙura iyanan ba sai da ya daga shiga cikin ɓangaren mawaƙa ya yayi bo auta mg boy wanda auta mg boy ɗin ba a taɓa ganin sa a wata platform ta siyasa ba amma da kansa shi ma ya fito ya ce mu mun koma wannan layin ma'ana ya koma layin aa zaura ko menene sirrin yasa aa zaura ya shiga cikin kanud ya kwashi mutanensa Ala dai ya ba da mamaki da shi da auta mg boy wanda ba a taɓa tunanin hakan za ta faru ba, a satin nan sai haka ta faru. Auta mg boy a yanzu dai tauraruwarsa tana haskawa a wannan masana'anta ta Kannywood. Inda auta MG boy a shekara ɗaya ya faso inda ya danne mawaƙa da dama wanda ba sai mun lissafa su ba. Auta MG boy dai shahararsa ta fara ne daga sanda Adam A. Zango ya yi wani fim mai suna Farin Wata. Aka dinga tallata waƙoƙin Auta mg Boy a cikin Farin Wata wannan shi dalilin silar tashin Auta mg Boy. Ali atok shi kuma ya ɗaukaka ne ta ɓangaren kwamedi, inda kwamedinsa ya zaga duniya. Wannan kenan. A nasa ɓangaren shi ma Nura M. Inuwa, wanda aka fi sani da kusan sarkin mawaƙan Hausa, ya yi postin, ɗin da ya ba da mamaki. Nura M. Inuwa, wanda mutane da dama yana ba su mamaki shekara da shekaru inda ya riƙe ragamar kambun mawaƙa wacce har yanzu duk mawaƙa duk buga-bugar da suke har yanzu ba su kai Nura M Inuwa ba. Nura M Inuwa ya wallafa a shafinsa na Instagram cewa hatta unguwa ma in zai ji ko kuma ya ce hatta unguwa in wasu za su ji sai sun riƙe hannu. Wannan dai kamar yana hannunka mai sanda ne kamar irin abin da yake na cewa yana so ya ce wa mutane hatta unguwa idan zai je sai ya riƙe hannun matarsa wannan ce take nuna cewa tsakaninsa da matar tasa akwai soyayya mai ƙarfin gaske kar ku manta idan ya huga zo tashar AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa ta inda idan mun samu sabon labari za mu dinga kawo muku shi kai tsaye tashar AA Boka a shirye take ta nishaɗantar da ku ta ilmantar da ku tashar AA Boka tashar ku ce kar ku manta da subscribe idan kuma ka riga ka mana subscribe abin da tashar iboka take bukata shine kai mana sharing ɗin bidiyon mu cikin group din whatsapp ko facebook ko instagram ta inda idan wanda bai san da tashar mu ba zai mana subscribe mun gode